لله رب العالمين والآقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله واصحابه والتابعين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي أما بعد يمو السلام عليكم ورحمة الله وبركاته Ƙarin godiya ga Allah subhanahu wa ta'ala da ya ƙaddara mana haduwa kamar yadda muka alkawarta wa juna haduwa don daukan darasin masallaci a cikin wannan littafi na riyadu salihin na imamun nawabi rahimahullah wanda cikin amincewar Allah muna kwanaki 20 da hudu ga watan biyar wanda hijira tana da shekaru 1439 za mu tashi akan babi na 200 da tamanin da biyu a cikin kitabul man'iyat babin da za mu tashi a kansa shine babun nahayi an tazibil abdi wadabba والمرأة والولد بغير سبب شرعي أو زائد على قدر adabi. abinda babin ke cewa shine an hana tazibil abdi mutum ya azabtar da bawansa wadda bati ko kuma dabba don jakinka ne ka kama azabtar da shi don dokinka ne don raƙuminka ne don san ka ne na noma ko kuma na wani aiki ka kama azabtar da shi sama da abin da shari'a ta tanada wannan haramun ne ka ira ce ko kuma don bawanka ne kawai ka kama azabtar da shi sama da tarbiyya wanda shari'a ta tanada ladabtarwa irin wanda shari'a ta tanada wannan haramun ne wal mar'ati ko kuma ka kama azabtar da mace don matarka ce bugu wanda ya wuce iyaka walwaladi ko kuma a don ɗanka ne ka kama azabtar da shi sama da misali wannan duka haramun ne sannan kuma ka ba'ira ce min gairi sababin shar'i ba tare da wani dalili wanda shari'a ta amince ba akwai yadda shari'ar ta amince macen a dake ta dan a dake shi dabbar a dake ta bawan a dake shi amma ya zama na akwai sabab a shari'i sababi wanda shari'a ta tanada kuma kada a wuce iyakar yadda shari'a ta tanada kar ya wuce misali ya zama azabtarwa au ko kuma a'a sababan shar'iyyan din ya zo an samu sabab a shar'i amma kuma da ka zo ka kama yin hukuncin sai ka wuce gona da iri shine auza'i ko ka ƙara a kan abinda ala ƙadaril adabi a bisa ƙimar da aka ce ka yi don ladabtarwa da ka zo ya kama a ladabtar da yaron to sai kai masa abun da ya wuce misali ya fi ƙarfin ladabtarwa ya shiga azabtarwa matar sai kai mata irin abun da ya wuce misali ya wuce ce ladabtarwa ne sai dai azabtarwa dabba ce kai mata irin wani irin hukuncin da ya wuce misali ya wuce ladabtarwa sai dai azabtarwa wannan haramun musamman waɗanda suke fuda da shanu ko suke ɗaukar kaya akan jakuna sai kaga suna bayan kayan da yake sha bayan nauyin galma da yake ji ga bugu hadda karya bindi da cizo wa'yansu habbar kono suke sa musu wannan haramun ne wannan kuma kaba'ira ce kuma Allah zai azabtar da mai yin haka akwai abin da za ka yi wanda bai wuce ladabtarwa ga abun ba domin akwai lokacin da ko haka haka kake kawai zai dan zabura ai to amma yaka ga ana ta bugun su bayan sa yanda yake da fata mai karfi wani za ka ga har an daddaye shi wanda kuma kai idan da za a ɗaura maka garmar ka rinka juya ugu ba inda za ka eh to amma ka duba bugu yake malalacinsa a iskan ga zaki ga duka ga azabtarwa eh Allah ya sauki to akwai bayin Allah wayanda suke da haƙoƙin a kyautata musu bai kamata a tauye musu haƙƙi wajen kyautatawa har ya zama azabtarwa ba. Allah ya ce, Wabir walidaini hisana, karka zama mai azabtar da iyayenka, uwa ko uba, ka kyautata musu, ka kyautata musu, karka azabtar da su, karka musguna musu. Domin duk lokacin da mahaifinka abunka yake buƙatar abinci sai aka wuce lokacin da ya kamata a ci abincin ba a kawo mar ba azabtarwa ce watakila ya saba karfe shida da safe dai an kawo mar abun karyawa sai a ƙi kawowa har bakwai ko takwas ko tara tsoho yana jira bai ga abinci ba an mance da shi haka tsohuwa haka kuma ba su da lafiya ba za a kula su ba sai dai a ce har yanzu murar ba ta sake ka ba ne baba kai nan ta kai ta yi tsanani yau kusan kwana nawa kawai sai ya kama hanya to Allah ya sauke ya kama hanya ya tafi wannan kana azabtar da dattijo wanda kuma watakila idan da ɗaya ne daga cikin ‘ya'yanka tuni ka kai shi asibiti ko inda kai ne da ka dau mataki ko kuma inda amaryarka ce da ka dau mataki amma tsohuwarka tana fama da rashin lafiya mai kokarin ne zai zo ya ce ya jiki ga paracetamol na kawo miki Allah ya sauke wannan Allah da inda kika kiyaye kina shan sa sau uku kullum tun Allah da za a samu sauki a kiyaye fa a rika sha wai paracetamol to Allah ya iyaye a kyautata musu da kalmomi masu daɗi da ababen more rayuwa da duk abin da rai ke bukata matukar akwai halin da za a yi musu a yi musu ihsan wabi zil ƙurba hakanan danginka suna da buƙatar kulawarka in har Allah ya sa fa kana da shi. Dangi ana samun su gefen uwa, ana samun su gefen uba. Makusantanka na gefen uba da makusantanka na gefen uwa. Waɗannan ana kiransu dangi. In akwai hali, a kyautata musu. ma marayu suna da bukatar kulawarku maraya shine wanda mahaifinsa ya rasu yana karami shi ake kira maraya wanda yake da uba ba maraya bane to a wa marayu wal masakin haka miskinai mabukata waɗanda suke cikin kakani suna da buƙatar kulawar ‘yan uwa mawadata, bai kamata a jale su cikin wahala alhali akwai halin taimaka musu har su jigata. Sai dai in bayan da za ka yi kai ma to shi kenan sai a yi wa juna addu'a. Amma in akwai hali, akwai miskini ɗan uwa musulmi ya shiga wani hali ko rashin lafiya. yana da kyau a yi ƙoƙarin da za a dau nauyin kai shi asibiti ko kuma ya shiga wani hali na rashin yanda zai yi a yi ƙoƙari a riƙa ɗan tallafa mishi ta yanda ba mai son irin haka ta same shi Allah ya ce lalle biskinai suna da buƙatar ihsani wal jari zil qurba haka makwabcinka na kusa da kai ga gida ga gida yana da buƙatar ihsaninka kamar yadda kake da buƙatar ihsaninsa abinda kake iya yi lokacin da ya kasa to kai sai ka taimaka mishi kamar yadda kai ma akwai abin da ba ka iya yi ka kasa shi kuma yana iya yi sai ya tallafa maka Allah subhanahu wa ta'ala ya ce lalle jarizil ƙurba suna da buƙatar ihisani wa junansu wal jaril junub haka kuma makwabci wanda yake na nesa kasan makwabci mataki mataki ne akwai wanda yake na kud da kud akwai wanda yake da tazara akwai wanda yake ai wannan dan unguwarmu ne kaga makwabci ne ya fi wanda ba unguwarku yake ba wannan dan garinmu ne kaga makwabci ne ya fi wanda ba a garinku yake ba to haka abun yake mataki mataki akwai jari zulqurba akwai jari junubi sai sahibi bil sai aboki na gefe wanda tafiya ta hada ku ko a mota ko a kan hanya ko a jirgin sama ko a jirgin ruwa ko a jirgin ƙasa sai makwabtaka ta haɗa ku ta hanyar tafiya yana da buƙatar ihsaninka kamar yadda kai ma ta yi ka buƙaci ihsaninsa to sai Allah ya ce a kyautata wa juna wani idan tafiya ta haɗa ku za ka yi mamaki wallahi wani in tafiya ta haɗa ku ba abin da zai yi sai ya yi ma bai san ka ba baka san shi ba a tasha ko ka haɗu sai mota ta haɗa ku amma komi zai saya zai saya ma sai ga kamar dama in wani ya gebe ya ganku tare sai ya ɗauka tafiyar ku ɗaya tsabar isani ne da Allah ya jefa a zuciyarsa kawai Allah madaukakin sarki ya taimake mu da misaltuwa a ah, wal junubi wa sahibi bil jambi ce wa bin sabili haka dan tafarki matafiyi ne sai ainihin matsala ta same shi hanyoyin tafiyarsa suka katse to lalle yana da bukatar taimako a gun yan uwa domin wani lokaci tafiya ta kan yi haka zaka iya tahowa da guzurinka isasshe ko ya faɗi ko ka mance a wata mota ko a sace ko a tare ku a yi muku fashi kaga yanzu ka dawo baka da shi gashi kuma ka baro gida ka baro kusa da inda yan uwa suke to lalle inda musulmai a wurin akwai haƙƙin ka a kansu su taimake ka a matsayinka na matafiyin da guzurin ya katse Allah ne ya ce kuma idan aka yi an yi kaba'ira domin Allah ne ya bada umurni duk abin da Allah ya ce ayi wajibi ne wa bani shi shine dan tafarki matafiyi wanda guzurinsa ya katse masa to haka kuma ana da buƙatar ihsani wa abin da duk ka mallaka shine yace wa ma malakat aymanukum da abin da damar ku ta mallaka dabbobi ka mallaka ko kuma a'a bayi ka mallaka suna da buƙatar ihsaninka kar ka zo ka ɗaure dabbobi a gida baka aje musu abinci ba baka aje musu abin sha ba ruwan sha ba ka kama hanyar ka wuni guda baka nan kuma ka ɗaure masu rai suna da buƙatar su ci suna da buƙatar su sha baka shayar da su ba ko kuma ka ɗauko su ka ce za ka yi kiwo ka iya sai ka zo ba ka ciyar da su su ƙanyame, su lalace su ƙare kana kallonsu wannan ma ba Isa ne ciki in ba za ka iya ba ka da wa wanda zai iya kar ka je ka ɗauki haƙƙin mai rai haka yin jaki ne haka in doki ne haka in ragumi ne haka in san noma ne duk abin da ka san kai ne ke mallake da shi kuma kana samun moriyarsa ta hanyar aikin da yake maka tokai kai kuma kai masa ihsani ka tabbata kana masa cikakken kiwo kana ba shi ruwa ingantacce kana kuma kulawa da lafiyar shi kana gane alamar rashin lafiya in bai da lafiya ka sauƙaƙa mishi kamar yadda kai ma in baka da lafiya ba za ka je aiki ba to shi ma ka gane wannan dabbar yau fa alamar ta ba ta da lafiya to kar ka ɗaura masa galma kar ka ɗaura masa kaya kar ka haushi ka bar shi shi ma ya jinya ya samu sauƙi lalle duk abin da ka mallaka haka bayi wanda Allah ya aje su a matsayin kai ne ke mallake da su zaka sa su aikin da kake so to karkasa su aikin da ya fi ƙarfinsu kar kuma ka bar su tsirara kar ka bar su da yunwa kar ka bar su suna kwana waje ga sanyi ko kuma zafi ko cikin sauro ko cikin ainihin tsutsar kwanciya wannan duka akwai azabtarwa da wulaƙantarwa. lallai ne a kula da su Allah subhanahu wa ta'ala ya faɗa da sigar umurni idan har ba a bi wannan umarnin ba to an aikata babban haramu inna allaha la yuhibbu man kana muhtalan fakura Allah baya son duk mutumin da ya kasance mai yawan jijji da kai mai takama mai yawan alfahari Allah bai son sa girman kai shi ke kawo irin wayannan abubuwa Allah kuma bai son mai girman kai mai jijji da kai mai nuna shi ya fi kowa Allah baya son irinsu وعن ابن عمر رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال أذهبت المرأة عبد الله دم annabi sallallahu alaihi sallam ya ce an azabtar da wata mace fi hirratin akan kyanwa akan kyanwa aka sa ta cikin jahannama kyanwa habasa ta tsare kyanwar ta yi ta rufe ta ta tsare ta hatta mata har sai da ta mutu ba ci ba sha kuliyan nan har ta mutu fadakalat fiha an-nar sai ta shiga wuta saboda kyanwar ita wannan matar annabi sallallahu alaihi wasallam yace an shigar da ita wuta dalilin azabtar da kyanwa da ta yi ta ki ta bata abinci na tabbatar da wani yaro a wani lungu gefen wani titi irin layin unguwanni a lungu yana zaune yana kuka ya haɗa goshi da ainihin gwiwa na ce me ya faru ya ce an hana shi abinci ba ya dikona ba ce ta hana ni abinci tun safe ban ci komi ba kuma an sa ni ɗiban ruwa na gaji na zauna a bani abinci aka hana ni ka ci fa wai don ba ɗanta ba ne to kyanwa ma ta kai waccan wuta balle ɗan adamu eh duk wanda Allah ya aje ciyarwarsa a hannunka in lokaci yayi ka hana shi ci to ka sani fa akwai azaba a kanka matukar ta wajenka yake jiran abincinsa ya zo Allah ya danka ciyarwar a hannunka sai lokaci ya yi kaki ciyar da shi to sai Allah ya azabtar da kai in har za a azabtar da wannan matar musulma ce amma sai aka azabtar da ita don kyanwa saboda ta tsare kyanwar ta hana ta ci ta hana ta sha kuma ta ba ta sake ta ta je ta nemo da kanta ba balle kuma mutum mutane suna rena a wato laifi za ka tare da wata matar saboda tsabar ganda kawai tana zaune ga abin da za a dafa din fa a gida akwai ba babu ba yara suna ta gewaye-gewaye sai dai a jagula tsoho a jagula a jagula a basu ku dauka ku ci za ku ci abinci ku dauka ku ci sun gaji da wannan jagulallen suna jiran a basu sabo an ki saboda tsabar ganda akwai matar da in mai gidanta ba a gida yake baran nan ba za a yi abincin rana ba sai dai a yi kale-kale kawai a yara a jajjagula musu kale-kale a ba su ranar da kake nan ne za a dafa abinci kaga kaman da gaske gidanka haka yake kullu in baka nan kuma wahala ake sha to in har an azabtar da waccan matar don kyanwa to me kike zamani ke ba za a zartar da ke don ‘ya'yan mutane ba hmm? Allah ya sau a lahiya mata ta gita ciyar da kyan wannan tun da kin ɗaure ta kin rufe ta to ki zuba mata abinci mana ta wasa gata ta ƙi ta shayar da ita tun da kin tsare ta kin ɗaure ta ki aje mata ruwan sha mana ta ƙi shi ne hasad sata lokacin da ta tsare ta ta ki ta aje mata abinci ta ki ta aje mata ruwan sha haka ruwa da yunwa har suka kashe kulliyan nan wala hiya tarakata ta kulu min asharatil ardi kuma ta ƙi ta bar wannan kulliya ta fita ta je ta nemo ƙwarin ban ƙasa ta kamo ta ci ba ta barta ba to ya sa annabi sallallahu alaihi wasallam yace sai aka shigar da ita wuta Allah ya kare mu muttafaqun alaihi hashashul ardi abinda ake nufi da hashashul ardi bi fatahil ha hashashu bi fatahil kha'i al-mu'jamati idan aka yi wa wannan khaɗin fataha tunda yana da digo wa bishinil mujama tare da sinun wanda aka yi masa digo uku a sama wanda ake ce da shi shinun mukarraratin wanda aka maimaita yin shinun din sau biyu kashashul arbi ko kashashul arbi kaga shinun din guda biyu ne mukarrara an maimaita shinun din har sau biyu to me ake nufi da wannan suna khashash yace wahiya awamuha shine ƙwarin ban ƙasa wa hasharatiha da irin su fari da shauran abubuwan da suke tashi da kuma masu dan bin ƙasa kaga kuliya in an sake ta duk za ta wawuri irin wa'annan za ta ci ba za ta jale kanta ba har yunwa ya kashe ta za ta shiga farauta to ba ta jale ta ta nemo da kanta ba har yunwa ya kashe ta da kishuwa wa anhu a abdullahi dan umar annahu marra bi fitiyani abdullahi da umar yana tafiya sai ya bi ta kan waɗansu yara min ƙuraishin wanda yake matasa ne yaran ƙuraishawa na nasabu tsairan sun kafa wani tsuntsu tsuntsu mai rai sai aka zo aka ɗaure shi sai aka ce a gwada iya harbi a gwada iya jifa duk mutumin da ya harba in bai samu ba kibiyarsa ta wace in ji mai tsuntsu haka suka rinkai wa tsuntsun nan jifa kaga wani zai samu fuffukensa wani zai samu kansa wani zai samu bayansa wani zai samu kafarsa wani kuma zai kauce a yaji jifan ya wuce kusa da shi wannan yanzu in mutum aka yi wa haka ya zai ci eh abdullahi dan umar ya zo ya tar da sun kafa wannan tsuntsu a matsayin karan bara a nasabu tsaira wahum yarmunahu suna ta jifansa wa kad ja'alu sun sanya lisahibi lisahibi tsairi ga mai tsuntsun sun sanya masa sakamako abin da shi zai mora tun da tsuntsunsa ne, shi sahibin tsayar kenan. Kullu khati'atin min nablihim duk wanda ya kuskure daga cikin kibiyoyinsu ko kuma kundayensu ko kuma ainihin kerayensu da suke jifa da shi, shi ne nasa, shi sakamakon da zai samu kenan. duk wanda ya jefa an bai samu ba to na mai tsuntsun ne falan mara'au ibn umar lokacin da suka hango abdullahi dan umar yana zuwa tafarraku sai suka baje suka ce ga malam ga malama sai suka gudu tafarraku faƙala ibn umar sai abdullahi dan umar ya zo ya tar da wannan tsuntsu ya ce man fa'ala haza ka waye mai wannan aikin waye mai wannan aiki la'anallahu man fa'ala haza Allah fa ya tsine mai yin irin wannan aikin Allah ya tsine mai daura abu mai rai a rinka gwada iya harbi da abu mai rai Allah ya la'ani mai yin hakanan don me inna rasulallahi sallallahu alaihi wasallam la'ana manitta kaza shay'an fihi ruh gharban ya la'ani mutumin da yake ɗaukar wani abu mai rai gharban a matsayin karan bara annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce wannan Allah ya la'ane shi za ka gwada iya harbi wai za ka gwada layarka sai ku ɗaura wa ɗan taure ko? ku ta harbi wai to ai kowannan ko ba ku same shi ba kun mar barazana a rayuwa yanzu kai a gwada da kai mana eh wannan ya koma gefe ya ɗana bindigar sakaci ta yi kakakarat za a gwada wai eh don yana tsammanin a lokacin kai ba a gane irin idonka ba da ƙyar kuma idon ba a ga guda ka ba ko shakka babu za a gwada harbi sai dai in an yi kaji ta ce kat sai ka ce ko ka yi sa'a to kuma za ka yi da dabba ita ma tana jin barazana ai ba ta so eh? ai duk abu mai rai aka duka kar a karam karan bara shi ake ce masa garaban muttafaqun alaihi ala garadu bi fathi lagaini idan wannan gainun din gallikafa an mata fatha almujamati wanda yake da ko ah, warra wanda kuma gabansa akwai ra wa huwa alhadafu shine manufa anufa shi abu akan kowa so yake ya take shi ko ku tutture ne ya zama garar ko ku gindin ko itace ne ya zama garar in kuma wani abu kuka kafa ya zama garar to yace amma kada ku yi da dabba za ku yi training din iya harbi to ku yi da abun da bai da rai kar ku yi da abu mai rai ko da marar amfani ne ko maciji ne karewa kenan ko maciji ne kar ku yi koyi iya harbi da shi ku koyi iya harbi da abun da bai da rai sai ku ɗaura wani abun tsumma-tsumma ko wani abu ku ce ku gwada mu gani mu ga iya harbi ko ku saitin wani ku tutture ko ku kafa wani kara amma ba mutum ba ba dabba ba wannan annabi sallallahu alaihi wasallam yace Allah ya la'ani mai yin haka ya kuma tsinewa mai yin haka Allah ya kare a ah, yace hadab wa shay'ul ladhi yurma ilayhi a dumfashi wani abu da ake kokarin harbinsa don kowa so yake ya same shi kaga in ka same shi ma bai ji daɗi ba don ba mutuwa zai yi ba a take in kuma ka kuskure shi ma jiban ya zo ya wuce kusa da shi firgita zai yi ka razanar da shi to duka wannan haramun ne Allah ya hana وعن أنس رضي الله تعالى عنه قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن تصبر البهائم النبي صلى الله عليه وسلم يتي أنهنا هنا أتاري دبوبي ko a kulle su ko a ɗaure su a hana su ci a hana su sha wai don za a kashe su ko don za a yanka su amma banda tsarewar da za a yi musu na ɗan lokaci ƙanƙani din za a yanka an gane ko? to kamar masu sa dabbobi a keji fa in ba sa ba su abinci tun da loda su za a yi sabur ne lalle ne a ba su abinci tun da an tsare su a kana ga kamar in ta mutu kai kai asara ko to ai ka azabtar da ita ai ran ba naka bane na Allah ne kuma Allah bai yadda azabtar da ruhin ba ba wai gangan jikin ne kai ka mallaka ba ko har da ranka ke zamani naka ne eh dabbobin ai banda rayukan ka mallaka jikinsu ka mallaka in ya mutu wai ruhin yana can Allah ya aje kayansa kai kayi asarar abun da ka mallaka jikin ka mallaka to ya mutu sannan kuma menene yake shan zafi jikin ne yake jin zafi korai eh yanzu idan mutum bai da rai don ka zo ka caka mar mashi zai zabura eh ashe ruhin ne ke shan azaba to ruhin na Allah ne kuma ka tsare dabbobin nan ka ki ka ba su ruwa ka ki ka ba su abinci don za a yi lobin su aje a yanka ko kuma don za a yanka su bayan kwana biyu to kaga wannan azabtarwar da kai wa wannan ruhin Allah zai tambaye ka Allah ya kare muttafaqun alaihi wa ma'anahu tuhumas lil qatl a tsare dabba wai don za a kashe ta a hana ta ci a hana ta sha ko mutum ne don an yanke masa hukuncin kisa to kar a hana shi abinci kar a hana shi ruwan sha tunda dai za a kashe shi to kafin ranar ta zo a bashi abinci kamar yadda kowa yake ci kafin ranar ta zo eh a zai iya ci zai iya ci wani ai an yanke mar hukuncin kisan bai san ran da za a kashe shi ba sai dai kawai wata rana a kaga an zo ana kiran sunaye sai kaga an fitar da wayansu sun tafi eh ci za ka yi ai don an ce a yanke ma hukuncin kisa ba a faɗi ranar da za a kashe ka ba za ka iya zama ba abincin ba to in aka hana ka abinci kuma an shiga azabtar da kai to wannan azabtarwar kuma Allah zai tambaye su ma inda suka hana ka cin abinci shi yasa yawanci ba inda aka yi musu yanke hukuncin kisa duk abin da ya faɗa na damuwarsa za a ga ana masa idan mutum ya zo kafin a kashe shi ya ce kana da wani damuwa kana da abin da kake so kana da abin da za ka yi ya ce eh ina son yi kaza in yi kaza sai ce to ga kai eh amma in yana so a sake ni in tafi to wannan kan ba za a sake ka ba amma a ina so a kawo min ruwa in yi alwala ina so in yi raka'a biyu ba za a hana ka ba in dai hukumar ba azzaluma bace ina son fura karon mutu ina marmarin fura sai a damo maka fura <coughs> eh ni mutum ne mai yawan son shayi kuma gashi za ku kashe ni tun jiya ban samu shayi ba a wai misali in har da kana da ƙarfin halin da za ka yi hakan to sai a yi maza maza kawo ma shayi sai ka sha ka gama shan shayi eh to bismillah sai a kashe ina muke wa an eh, abi aliyin ko ko da ke akwai zama kuka ce ko ko mu takaita haka saboda karin a kurewa abun lokaci eh mu bari sai mu tashi a wurin ko الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله za mu takaita saboda akwai wani takaitaccen zama da su ɗalibai suka ce za su yi yanzu insha Allahu don haka za mu ɗan takaita dalilin haka din sai dai in akwai wata tambaya ko da ɗaya ko biyu sai mu amsa sai mu addu'a sai mu ba su wata. Malaikun salamu To daga murya. Eh. Hmm. Hmm. eh. eh. Hmm. eh. e da daddare in dabbar ka ta je ta ci tun da rani ne kana da laifi da rana kuma in ya je ya zauna a gida bai zo ya tsare ba dabba ta ci tun da gonar rani ne shi ne da laifi ka fahimci wannan eh <laughs> to dama idan mutum ya yi irin wannan gona da rana ka tsare gonarka da daddare kuma ka tafi ko ba shinge duk wanda ya ci zai biya da daddare an ce kowa mai dabba ya daure sai ka bar dabbobi suka je suka yi kiwon dare to za ka biya a shari'ar musulunci an gane ko <clears throat> da rana kuma ka kasance cikin gonarka don dabbobi sakinsu za a yi jeji ne kai ka shiga cikin jeji ka ce za ka yi gona sanda ba a yi a'a to ka san ba za ka iya ba kan me yasa ka yi ko ka yi shinge mai kyau ingantacce ko ka aje mai gadi ko ka gadi amma ba za ka samu ɗaurin dabbobi da rani ba don gonar ka ita kadai don shari'a ce amma da daddare duk mutumin da ya bar dabbarsa ta je ta ci shari'a ta ce to sai ya biya amma da rara ba zai biya ba alƙalin da zai ce maka kai a biya in dai musulmi ne alƙalin an gane wannan yawwa Amma ban da gonakin damana a al'adar mummunan da damana hukuma cewa take kowa mai dabba ya daure ko kuma ya kiwo to wannan kam da daddare ko da rana in ka ci sai ka biya amma da rani sanda an ce kowa an saki dabbobi ko eh. an saki dabbobi to fa gonaki sun kare kenan sai ka ce to kai yanzu za ka yi taka gonar ta rani to kai shinge mai karfi ko kai gadi yauwa ko ba shinge in ka zauna kana kiwon kayanka kana gadi duk dabba zo ka kora daga zarar dare ya yi ka tafi gida kawai ko ba shinge duk dabbar da ta ci to shari'a za ta sa shi ya biya ka ko a duniya ko a lahira ka gane wannan? awo na shanun na'am yi masu eh hmm. eh ai foro kala-kala ne yanzu wasu a wajensu ba su san ma ana haka ba kuma shanun suna foruwa an gane ko don haka azabtar da shi ba a su azabtar wadda ta wuce ƙa'idar ladabtarwa ai an yadda a ladabtar din amma kada ladabtarwa ta yi yawa har a wuce gona da iri shi yasa yace au za'idun ala qadaril adabi a ƙara akan kimar da aka yanke aka ce na ladabtarwa ne har kai abun ya wuce kima wannan shine aka haramta amma wata hanya da duk kasancewa ta koro ce sannan ba ta wuce gona da iri ba wannan shari'a ta san da ita amma kada ka zamanto kai ƙari ala ƙadarin adabi ka gane? yawwa to mu yi wa annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam salati Allahumma salli ala Muhammad wa ala alihi kama sallaita ala إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم اغفر لنا ولآبائنا وأمهاتنا وجميع المؤمنين اللهم اهدنا واهد أولادنا وذريتنا سبل السلام ربنا هب لنا من ازواجنا وذريتنا قرة اعين واجعلنا للمتقين اماما اللهم هب الينا الايمان وزينه في قلوبنا وكره الينا الكفر والفسوق والعصيان واجعلنا من الراشدين اللهم من أرادنا بسوء وشر واجعل كيده في نهره واشغله بنفسه واجعل تدبيره تدميرا عليه يا رب العالمين سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين سبحانك اللهم وبحمدك نشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك